wanda mun ɗauki kwanaki muna kasancewa tare da shi amma ba mu karkare tattaunawar mu ba a yau ma za mu sake dawo da shi a cikin shirin domin ganin yadda ci gaban tattaunawar mu zai kasance sai ku kasance tare da mu ga mai girma hakimi wato na kusallo malam yahaya ango masu kallon mu a kasance tare da mu a yi kallo lafiya duk inda ake kokarin irin dan kasuwanci na in an kammala noma da kaka matasan mu suna kokari mutum ya ga ya bunƙasa kanshi da neman abin kanshi da ya taimaki kanshi taimaki yan uwan shi a zahiri noma shine wanda ya fi tasiri a gunduma na ka daɗe gashi ko da yake da mu baƙi ne mun shigo da waya da aka karɓe mu ma mun gode mun saka da alheri to ko menene kawo haka irin baƙi in kuka zo kuke karɓansu su da hannu biyu to shi dai ka san bafulatin yadda yake da kara da fulatincin da yadda ka ga bako wani lokacin za ka zauna ka ga kamar in ka kure shi an ce mai koren bako eh, ta karin nan magana nan da masu karin magana suke cewa wata ran zai kori ko ne ake cewa zai kori annabi to da shi mun fulani muke aiki kuma aka ce duk mai saukan baƙo. wata ran zai sauki barawo to mu dai muna fatan har yanzu ba mu kai ga saukan barawon ba sai dai ko in ba mu sani ba dan zaka yin abu ba cikin sani ba amma mu dai muna ganin cewa abin da ba mu gane mushi ba mukan tattalin gaya ma manyan mu da shugabannin mu cewa da abin da aka ga ba a gane mushi ba to a informing don mu tattalin kawar ma da kanmu kar ya ba mu matsala to har yanzu muna cikin wannan tsayayyen a wannan yanayi da muka samu canji matasan mukan ce su sa ido su kuma lura bisa zamani da ya canza dole sai an sa ido akan baki saboda gurɓacewan rayuwa yadda ta kasance to wani abu ba su gane mukan zaune muna zaune sai su kawo mana report sai mu ce su dai tantance in ba a gane ba aka kawo gaban mu san yadda za mu lallabe ka mu nuna maka cewa wani abu ne na doka a wurin wanda aka ce mu sa ido da mu kiyaye al'ummar mu a zauna lafiya kar ka ga mun yi haka ka ɗauka akwai wata manufa a ranmu mu dai muna kiyayewa ne zama lafiya ya fi zama ɗan sarki bukatan mu kenan ka daɗe ga ku fulani ko menene dangantakan kuma da kanawa to ka san ka tsogalo magana da da a ce akwai littafi a kusa da idan abin da ke kaina ba zan iya ba da tarihi ba ƙarshe kila za a haɗa ka da babana ne ya baka tarihin tsakanin kanawa da zage-zage ka san ita duk inda ka je jahohin nan ka samu shugaba musamman na gargajiya da wuya ka samu babarbare ita kanta kano da ake cewa ta dabu ai dabu ba ne ko ba haka ba to dangantakanmu da su kenan muna kuma tutiya da alfaharin da ake cewa kano ta dabu. tumbin giwa ko da mai kabo an fika to mu asalin dabo daga ina ya tashi shine muke tutiyan daga nan ya tashi da almajiran shi ya kama hanyar zuwa kano kafin kano ta assasa a san kano ce sai da aka yi mata abin nan eh, lakabi da ta dabo to dabon daga nan ya tashi sannan ya kama hanyar zuwa kano ya kafa kano ta kafu ake cewa ta dabu shi yasa mu muke ganin duk abin da kano zai faɗa sai dai ya faɗa kawai akan ya san gaba da gabanta ya zo garin iyayen gidan shi ranka daɗe daga ƙarshe wani irin kira za ka yi ga matasa kuma da ita garin kusallo da kuma ita najeriya ga baki ɗaya da jihar kaduna kan zaman lafiya to alal haƙiƙa na ji daɗi an taɓo inda yake min ciwo saboda a gaskiya al'amari an shiga cikin wani yanayi wanda addu'a ne zai taimake mu da ƙwazon mu kuma na sa ido da kuma juriya da haƙiƙan cewa akan gaskiya kar a gani a ƙi gani kar a ji a ƙi ji in muka sa wannan in allah ya da zai zama jihadi a kan sama mu mu lafiya musamman duk inda kake zaune ka zauna lafiya da kuma local government ɗinka da jiha da najeriya baki ɗaya a gaskiya a kan al'amarin tsaro abubuwa fa sun taɓarɓare saboda ina da wani ciwo saboda matsalan tsaro ɗin ya sa nake da wani ciwo da yake damuna an waye gari gunduma ta a tajirai wanda suke da abin yi sun kai ga kusan goma ko in ce maka takwas wanda na fara karayan sakamakon matsalan abin da ke damunsu na rashin kwanciyar hankali musamman abubuwa da ya shafi barayi ya hana su zama a garin sun koma shiga cikin gari kaga ita al'amarin duniya dama an ce rike ƙasa ko ku zaman lafiyan ƙasa sai mutum uku sun haɗu take riko na farko shugabannin addini eh, na farko shugabannin gari sai malamai sai attajirai su ne za su iya asasa zaman gari a zauna lafiya to aka ce maka mutum ɗaya fara tafiya ko ɗaki ne za a tare a ɗauka yan mutum uku suka kasu za su iya ɗaga rumfa amma biyu ba kai suke iya ɗaga rumfa kowace ba to aka ce ɗaya ya fita a uku kaga dole rumfa ta nemi ta ƙi ɗago to mu dai muna nan na kira ga su musamman daga tai da masu unguwanni da filani da harɗana wannan gunduma da masu hannu da shuni da dukkan matasa da suke wannan gunduma a wannan yanayi da muke ciki mu taru da malaman gunduma nan na a su su taimake mu wajen addu'a da neman kariya akan wannan matsala da ta saukan na matsalar tsaro a ƙasar nan dole mun tashi tsaye ba gwamnati za mu zira ma ido ba hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki saboda abun ya kai inda ya kai dole sai mun haɗa hannu ƙarfi da ƙarfi tsakaninmu da masu unguwanni dagatai malamai da sauran masu hannu da shuni duk abin da aka gaba a gane mushi ba to a gaggauta sanar da mu mu kuma sanar da gwamnati ita gwamnati ta ba da dama yanzu tsakani da allah mun ga ci gaba na cewa za a ɗan mataki akan wannan matsala kuma in allah da mu kuma mun ba da goyon baya daga wannan karni za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari don kawar da wannan matsala in allah ya da tun da niyyar mu ta alkhairi ce don mu ga mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya allah kuma ya tabbatar mana da niyyar mu ta alkhairi da muke akan wannan maganar tsaro allah kuma ya ba mu sa'a allah ya cika mana burin mu allah ya taimake mu niyyar mu kenan insha allah gode Allah saka da alheri mu ma an behalf of my TV muna maka fatan ya ubangiji Allah ya taimake ka riko kuma Allah ya kawo maganar nan arzikin mai albarka wanda inda suke tsammani da wanda ba su tsammani duk masifan da zai biyo su Allah ya kare su mun gode Allah saka da alheri sai mu ce muna miƙa mu ga mai girma hakimin kusallo wato malam yahaya ango a nan ne inda muka karkare mu tare da shi kuma da fatan masu kallon mu an karu da wannan tattaunawa da muka yi da wannan bako namu